yayin da shugaba muhammadu yusufu na nijar yake cika shekaru uku a kan gadon mulki shugaban jam'iyyar pnds kuma minista harkokin waje bazum muhammad ya ce sun samu nasarori masu yawa babban nasararmu wanda lalle muke jin ta ita ce nasara da muka samu a fannin tsaro kwanciyar hankali da zaman lahiya sun ƙaru hiye da abin da aka sa ba a da akwai eh, babban alwashin da muhammadu yusufu ya yi na ingantar da hanyoyi yau ana na ana ga ginin hiye da kilometer dubu guda na gudron wannan abin da kuka hazarta shekaran jiya na hanyar jirgin ƙasa babban abu ne wanda zai sake rayuwa in nijar bazin muhammad